To, bismillahir rahmanir rahim. Ya awa matsalar ladina yunfiquna amwalahum suratul baqara ayata 265. Wa matsalar ladina a amwalahum misalin wayanda suke ciyar da dukiyoyinsu suna ɗaukar dukiyarsu suna aikata ayyuka alheri. Ibtiga lahi, don bidai yarda Allah kaɗai suke yin wayannan ayyuka. wa tasbitan don neman tabbatawa min abusayin ga kawunan su to misalin su kamar tale kamar misalin gona ce da rabuwatin wadda an kai bisa ga wuri mai tudu A saba hawa bilin ruwa mai nauyi wato ya same su ba ta ukulaha da bai sai gona ta zo da abincin ta linki biyu wato lokacin zahi da lokacin sanyi duk ta kawo abinci linki biyu wa illam yasbawa bilun idan ko manyan ruwa masu nauyi ba su same ta ba wa illam yasbawa bilun idan manyan ruwa masu nauyi ba su shahe ta ba same ta ba faɗallun wato sai a ruwa 'yan kaɗan wato yayyahi wallahu bi ma amalu na basirun Allah masani na da duk abin da kuke aikatawa ya Allah ya basirun bi na amal ka taimaka mana ka gafarta mana zunubanmu kuma ka taimaka mana da basira ka kare mu daga dukkan abin da kaka gani ba mu gani ne ka ba mu kariya da tsaronka ya khabirun bi mana amal a yawaddu ahadukum yanzu ɗayan ku yana gurin an takuna lahu jannatun min nafilin ya zama yana da gona ta dabino yanzu ɗayan ku yana da gurin ya zama yana da gona ta dabino wa anabi kuma yana da gona ta inabobi ta dabino da inabi daban-daban da jirimin ta tela anharu gulabe na gudana karkashin gonan nan tashi wadda adda wadda adda binnai da inabi lahu biya min kulli samarat wani nau'in ɗayan itace yana da su a cikin gonar wato nau'in ɗayan itace babu wanda bai da cikin gonan nan to yana alfahari da gonar wa asabahu alkibiru alkibaru sai kibaru tsuwa ta kama shi gashi ya tsuwa sosai gashi da gona babba don nau'in abinci 'yan itace wayanda aka abinci da su yana da su cikin gonar saboda haka yana zaton za a yi tsuwa mai kyau babu wahala ana cikin wannan hali ya dogara ga gonan nan kawai walahu zuriyatun fa'u, yana da ɗaya masu rauni Yare 'yan ƙanana Allah ya gashi ya tsuha ƙwarai kuma Allah ya ta shi da ɗiya a haihuwa bayan ya tsuha ga su 'yan ƙanana ba su da abinci ba su da abin sha ba su da mai ba su sai shi kuma shi gashi ya tsuha bai iya zuwa gida amma yana da gona kuma gona ita ɗaya an majingina ta yi a kwana a tashi fa a saba a yi sai wani iska ya samu gonar fiye na cikin iska akwai wuta ba taraka sai gona ta kone ɗayanku yana son Allah shi mai irin wannan wannan kun ga misalin wanda ka yin aiki ba don Allah ba kenan ya an ce lahira babu sadda yake da bukata ga aikin nan da ya yi kamar rana sai a waye gari aikin an wace shi a shi aikin riyar a waye gari an wace shi kamar wadda wanga mutum ne ya tsuwa bai da wata madogara sai dan gonan ga ita ɗaya ta a gaba ne ga ɗaya ga lalurori da bukatu game da gonar ko da aka to aka iske ta kone bai da wata mahita in ba gonan nan ba ko ba ta ta kone to haka nan misali yake na duk wanda ya zo ranar lahira da ayyuka ba don Allah ba wato ayyuka waɗanda ba don Allah ba nare yake to da kun ga ya buga wannan misali yace kazalika haka dai ya bayyana Allah lakum al-ayati haka dai Allah ka bayyana muku ayoyi ne la'allakum tatafakkaruna domin ku tunani haka Allah ka bayyana muku ayoyi ne don ku tunani ku gyara abin da duka gyaruwa kamin akwai lokacin da ba ku iya gyara shi ya ayyuhal ladina amanu ya ku bayan Allah wayanda suka yi imani an fi kunin dayyaba ta maka sabtun kuɗi ba ku ciyar daga kyakkyawan abin da kun ka sana'anta kowannen ku ya ɗiba ya bayar sadaka daga kyakkyawan abin da ya sana'anta da ma'ana abin da ya tabbatar da halaliya ne na shine kyakkyawan mai tsarkin abin da ya sana'anta sannan wani ma a faraji na lakumina a kuɗi ba ku ciyar daga abin da muka suwa muku daga ƙasa wato kayan noma ku yadda zakka wala ta yamma mulka bisa minhu kada ku nemi mara kyau daga cikin kayan noman ku tun tuku na ku dora basuwa in za ka ba da sadaka kada ka dora bibin mara kyawu alhadisa mummuna daga cikin kayan noman ku kakwai haka nan alhali wa lasun bai aka bihe ku ‘yan kuna? amma bukata talakawa kun ka zo wajen wani ya ba ku irin wannan abin da kun ka ba wani ya zo ba za ku ansa ba illa an tugu mai dubi sai mun tsaye da su ne sai kwanu tsaye lokaci to a wanga shi ya samu saboda ba ku da wani lafi sannan ku anshe shi to kuma kakku ba wani iri ne kuma ku ba wani mai kyau kamar kuka so a ba ku mai kyau wa alamu ku sani annan la hakika Allah wanda ya ce ku ba da sadakan nan wanda ya ce ku ya aiki alheri da kuɗin nan ganiyar mawadaci na hannu hamidun kuma abin godiya ku sani Allah ya ba talaka na balle ku ba shi kuje ai talaka ko wani aka ba shi an sa ya kai to Allah ba matalauci na ba ko da kun kaje ya ce ku taimaka ba talauci gare ba shi Allah huwal gani wa antumul fuqara shi an mawadaci ku matalauta kuke ko an matalauta shi an mawadaci saboda haka ku lura da irin kyautar da za ku ba su ya Allah ya gani ya hamida ka taimaka mana da albarka sunayenka ka gafarta mana zunubanmu ka raba mu da sabonka boye da bayyane ya gani ya hamidin a shaidanu ya ido kuma alfaƙara shaidan ya nemi ku alƙawarin talauci idan kana da kuɗi kace za ka yi aiki alheri sai shaidan ya ma alkawarin talauci ya nuna maka in kai wasa kuɗin nan ƙarewa za su shi shaidan abin da zai maka kenan ya nuna maka in kai wasa kudin na kariya za su sai ka dora jiyan haushin ka yi aiki na kwarai, kana so ka yi aiki na kwarai amma kana jin tsoro don ka kuɗin ka su kari to daidai wannan lokaci da shaidan ya ba ku wannan umarni kuma wa ya kun bil yi kuma yana umarnin ku da alfasha shi shaidan ya hana muku aikata ayyuka alheri da dukiyarku daidai wannan lokaci kuma ya bako mu ni ku ayyukan shi kamar da kuke ganin mu rayuwar mu yau za ka ga mutum ya ke ayyukan alheri amma da ba shi in zai aurar da ɗiyatai ko zai aurar da ɗanai da bi shagalin da aka yi ana kashe kuɗi ga banza don wannan harkar shedanta don wannan ana kashe kuɗi ga banza amma kuma wajen ayyukan alheri sai ka ji an ce babu amma wajen ayyukan shaidan sai ka ga ana ta yadda kuɗi kamar saro su aka yi daji to abin da ya sa wallahu ya yi dokon magasaratan minu Allah ya nemi ko abin nan alƙawarin gafara daga wuri ne wa fadalan da falala Allah ne maku alƙawarin gafara da falala shi ya sa abin nan ya umarce ku da alheri wallahu wasi'un alim Allah mawadaci na kuma Allah masani na da wanda ya kamata a wadatar ya Allah ya wato ya alim ka taimaka mana ka gafarta mana dukkan zunubanmu ka taimaka mana ka ƙara mana imani da tsoronka ka taimaka mana ka ƙara mana ibada kada kalafi ya Allah ya wato ya alim yotul hikimata man yasha'u Allah na bada hikima ga wanda ya ga dama an ce al abin nan sunnar annabi sallallahu alaihi sallam kuma an ce alhikima hukunce hukunce na addini su ne abin nan hikima to ala yake halin dai Allah subhanahu wata'ala yana ba da hikima ga wanda ya so cikin bayi ne wa man yuta hikima duk wanda an ka bashi hikima ya zama yana da hikima ga cikin al'amuran ne wa ya kai ranka tira hakika an bashi alheri mai yawa duk wanda Allah ya taimaka ya ba shi hikima to ya ba shi alheri mai yawa hikima an ce sunna ita hikima an ce hukunce hukunce shi ne hikima an ce ilimi gaba ɗaya hikima ne ilimi gaba ɗaya wato hikima ne to Allah yana ba da hikima ga wanda ya ga dama kuma duk wanda an ka ba hikima wa kad utiya khairan kafira hakika an ba shi alheri mai yawa wama yadhakkaru illa ulul albab babu masu azantuwa sai ma abuta hankula su ma abuta hankula su ka azantuwa idan mutum ya diba ya ga abubuwa nashi yadda suka gudana gare shi idan abin nan mai hankali na idan abubuwa ya zo da abubuwan alheri sun ka kwace mai to mai hankali na zai yi unwani da hankali ne ya gano kaka za a yi ya an ka samu bai abin bai bacewa idan mutum mai hikima na yayi bida bai samu ba shi ku zai yi amfani da hankali ne yi bincike ya gano nina na ka sa yi bida ba a samu ba to duka ayyukan ulul albabina bayan Allah masu hankali su an da irin wannan Allah ka sa mu su wama an bakatin min na bakatin babu wani abinci yawa da kun ka ciyar aw nazartu min nazarin babu wani alwashi da kuka kuka kulla face fa inna allaha ya'lamu face Allah ya san shi duk wani alkawari da kun kai ko kore ko bayanai ya alamullah Allah ya san shi ko kore kun kai ko bayanai Allah ya san wa malil zalimin min ansar Azalumai ba su da mai taimako su azzalumai ba su da mai taimako ga hakika domin waɗannan mutane da kungara suna kama musu Ƙaramin taimako na suka kama musu mai taimako na hakika shine Allah to ba ba su da mai taimako iri saboda haka yi kokari gurgurno wanda aka iyawa abinda an ka gane zalunci na a nisance shi wa zalimina adda lahum azaban alima azalamai Allah ya musu tanadin azaban alima azaba mai daɗaɗi kuma malin zalimin na min ansar azalamai ba su da mai taimako saboda haka kowa ka san ya samu taimako musamman taimakon Allah to ya da hanya Allah amma duk wanda bai bi hanyar Allah ba to ba ya samun taimakon Allah wa malar zalimina min ansar azzalumai ba su da wani mai taimako in tubdo a sadaka ta wani yan mariya idan kun bayyana sadaka in akwai lalura wadda tasta ku bayyana sadaka to fa ne mariya ma da ita in akwai lalura wadda tasta ku bayyana sadaka to ma da ita an taru kamar haka ka tashi tsaye ka ce jama'a assalamu alaikum ga na gudunmawa a raba mai yara to yin akwai lalura ta tilasta ai haka na ya halitta amma in babu lalura wa in huwa in kuka ɓoye ta wato otu har fuqara'a kun ka bashe ta ga talakawa ba kuwa kai lakum to haka na yi muku alheri in babu lalura wadda ka tilastawa dole a bayyana sadaka to a ɓoye ta yahi saboda idan mutum ya yi sadaka guda ɓoye sai ka yi sadaka ɗari baka cin mai da lada ba in ya ba da naira goma sadaka sai ka yi sadaka da naira goma goma so ɗari baka cin mai ba in dai ɓoye kowa bai sani ba kuma ko so ɗarin ka yi goma goma baka cin mai ba ya yi kawa sadaka guda shi yasa shi ɗayan mai da kaya ne can duka ya aji shi talaka in ka kire daga kai shi daga kai sai shi kuna zaune haka ka ta kai ta haka da shi kan bashi ya da ka dunkule ka bashi ya dunkule ya sa aljihu bai kana dunkule ya ka bashi sai ka ga buɗe waye gani nawa na jama'a da nan da sun gani wai shi ɗan riya gaskiya wasu ma 'yan ban takaici nan don gaggawa sai ya buɗe ya gani in abin ya cika mai huska bukata sai ta biya sannan ya yi godiya amma an ba shi bai an sa ɗaya ta yaɗe wani ko kana ba shi baki ne ya kama ciwo baki ne bai warke ya sai aske mutane kai jama'a kun yin godiya ga wani ni yayi ma kaji kaji abin da yake su koyon mabukata na sai su tazo ce su abba ka kauna ga wanda ka kauna ya gama ka hada da su kame mai alheri ya koma sheri Allah shi gafarta ma wani mai kuɗi na garin da. Ni ya kawo kyauta ya baka ka ce ka hada ma wani, Kacce shi ma godiya da wannan ya to ya ce, ah, alhaji ashe wani alheri an kawawa ne giya, ai ya iske ne ya ce, in eh, mai godiya ka ce, halan bai faɗa ma ku biyu adda ba. sai alhaji ce halar bai haɗa ma ku bi na ba ba ya ce yi eh, bai haɗa mito ta yi ku bi na ba a to ai shi haɗa haɗa shi da an ka kira daga shi sai Allah an ka ba shi mi bai yi shi ba yanzu shi alhaji kyauta su biyo ba ba su yi sun ka sani ba su biyo an ka ba sai sai ba ni alhaji ne ina yaba mai gaskiya ah, ni ina yaba ma alhaji nan gaskiya da ya godiya ya tsaya nan tun da cikin sirri in so aka yi a bayyana tawa aka yi aske ko haka a baka amma an keɓe ka kai ɗai kada kowa ya sani wani farin cikin wa farin cikin wa ka ce ya riya tawa mutum yawa ya faɗi don a yi banna tun da ya faɗi don ya ga ‘yan an ka ba wancan shi ba a ba shi ba ya saman hannun da ya kai to ya san ko shi ‘yan an ka ba shi ba a ba wancan mai tsaye wa wannan manganun yau don mutane ka dai dauke abu ka ba uban mutum ya koma ta shi ta bacin kai ce ba ka da umarni don ba ka ba shi ba bale abokin zama ne ga suna mana gani ka ba uban mutum amma mutum ya koma ce ya ce ba ka da umarni ba ka ƙaunata, ta ba ka so ne amma in ka hana ma uba ne ka bashi uba ne ma yayi hankuri sai ma ka zanna lahiya in ma kai yanzu ko kyauta haka in dai sun haka ka zanna lahiya ba yara ka hana ma uban su don uban su yana hankuri amma su ba su hankuri yanzu ko yan siyasa inda sun gane haka nan sun zan kaba yara ko dai kila shi yasa suka bi dan matasa sai su ba su kuɗi tunda shi da tijiya an ka bashi ya raba su hankuri amma an ka ba ya raba ba shi ba shi da cibiyar hankuri ashe yasa ne alhaji na yana birge kana tawawa ka ce a ah, ashe wani abin arziki an kawawa ne ya iske ne ya haɗa mai alhaji kaya mai kaza kaya mai kaza ce eh bai haɗa ma ku biyu adaba a ta yi an shi naka ya haɗa mai ya baka naka gobe an ka ko baka ta yi ka haɗa mai an gyara shi an koya mai an koya mai sanin Allah in bai san ba ya dishi kai ya su gargajiya ta ya dishige su gargajiya ta san kai dai ajiya gare kowa dai shi dai ajiya gare a ce shi shi kiyawa yana ba wani abu Duniya gada kowa gani tana da rikici nan gaba da tijawa sun ka yi da mutuwa yara sun ka koma su ɗai to akwai hitina tun da kowa bai da wani ba mutane ka gani suna gwagwarmaya da junansu ka wa abubbansu ka yi mai alheri alherin nan da ka yi mai shi wa abubbansu shi suka bi ba su da kowa sai shi amma alherin na ya ce raba ka da wani bai dawa wurin ka abar to duniyar da zama haka kowa kai ne ɗaya sani ‘yan guda guda na sun kasan Allah kowa kai ne dai kowa kai ne dai a to kowa aiki ka haɗa mutane shi dai mai irin halitta ya haɗa ma ya ce wani abin nan da ni baka zakata ya halitta shi ya haɗa amma kai babu ina an ce ka ta zuwa barara ka wada mu tunda mutane yau kana su su duk wanda ya ji ka ba wani baka ba gane kai baka so in ba guda guda ba guda guda ɗaya na soyayya take ta Allah yau akwai mutane guda guda da soyayya yau ta Allah ce har yanzu gare su amma mai yawan soyayya ta duniya ce kamar wada hadisa ibn abbas ya ambata ayyana ko ya shi na aka ce abin nan a yan ta sadaka ta wani yan mahiya ko baka jiya ba an mun gama bayanin wannan wa in tukufuha amma in kun ka ɓoye ta wato otu har fuqara kun ka bashi ta ga talakawa to in dai tana boyewa fa huwa khairul lakum yayi muku alheri don koyin sadaka boye wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum yana karkare muku daga ku. yin sadaka boye yana karkare zunubai. wallahu bima ta'maluna khabirun Allah masani na da abin da kuke aikatawa yin sadaka boye ya hilada dan shi kun ji yana karkare zunubai amma yin ta bayyane dole na don ka tebe ɗan lada ka samu zunubi to gara a tashi tangam gara a tashi tangam babu lada babu zunubi da ka tebe ɗan lada ka samu zunubi to gara a tashi tangam babu lada babu zunubi ya hai sauki a to ka te ka ba wani ya tsoye abitai ya dawo ya zaune cikin mutane ana ta zage kashi a shugaba ana ta kaura maka zagi baka da umarni, ba a ga kaza ba ba a ga kaza ba ana ta ce mutuncinka kaga shi kabba amma abinda kabba shi ya zama sanadiya ko kuma can sun ka samu labari suna cewa shi ɗaya kaka so kaga shi ka taimaka amma taimako ne ya kawo maka cuta to ba a son duk abinda zai kawo ma cuta kauce ba duk abinda zai kawo maka cuta ka ce mai ayi abin nan ayi ɗaya babu ya yi ayi biyu babu laisa alaika hudahum kuma ya kai manzon rahama shi su ba gari ka take ba ba ka yi shirya su wallahi bi mata maluna eh, eh, walakin Allah ya hadi man yasha sai dai Allah yana shirya da wanda ya ga damar shiryawa da albarka suna yanka ka sa mu cikin wanda ka ga damar shiryawa wa ma tunfiqu min khairin Don abin da kun ka ciyar na alheri dukiya ita ce alkhairi to duk dukiyar da kun ka ɗiba kun ka sadaka ku sani fa an fusukun an fakto saboda kawunan ku kun ka ciyar ɗauka don ka ba da sadaka wai wani ka taimaka wannan da ka ba sadaka abinci wanda zai ci ka ba shi to kanka na ka taimaka da abincin nan da ka ba shi don kai aka ba lada kai aka ba lada da kan bashi kaga ashe ma ya yi ka kokari shi da ya samu maka lada kaga ya yi ka kokari wa matan fiquna illa tiga waje la abinda da kun kace wanda za ku samu lada to sai wanda kun kace illa tiga waje la idan bai yarda Allah wa matan fiquna min khairin do abinda kun kace na alheri ko menene kun kace na alheri yuwaffa ilaikum za a cika muku sakamakon ku wa antum la tuzlamuna ku ba azalunta ku don abin da kun kace na alheri kusan da sani alheri wato dukiya aka ni alheri na to don abin da kun kace na alheri na dukiya to ku sani za a cika muku sakamakon aikin kakkai zaton wai don ka ba wani kai zaton hasara za ka yi za a cika maka ciko ko cikakke tun da abin nan duk guda a lunka maka sau goma man a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda ya zo da aiki guda mai kyau za a lonka mai goma kamar ta ka gani to ai an baka cikakke an rabo cikakke an ilaikum za a cika muku sakamako cikakke wa antum la tudalmuna ko ba azalunta to don haka in za ku ba da sadaka lil ko ku bayar ga talakawa talakawa iri iri na akwai talakawa wayanda aka keɓe don su yi aikin alheri ba su da aminci kuma babu albashin da za a ba su su ne talakawa allazi na bi sabilillah wayanda aka tsare su domin abin na ayyuka alheri fi sabilillah ayyuka Allah ga sunan zaune ayyuka Allah ɗaya suka yi la yastadi'una darban fil ardi ba su iya samun ikon tahiya cikin ƙasa su yi kasuwanci darban fil ardi kasuwanci cikin ƙasa ga su sun tsare wa'annan ayyuka naku kuma ayyukan ba su bar musu hili da za su tayi cikin ƙasa su yi sana'a da kowa ka zuwa yi sana'a ba ya hasabu humul jahilu aganiya jahili yana zaton kuɗi gare su dan mai jahili karatun suna da kuɗi ya ce mina ta abu bai kamun kai gare su ba su da kuma ba su roƙon kowa sai Allah ba su zuwa gidan kowa roƙo ko aro ba su yi in ba lalura ta kai ta kawo ba korance ba su yi hankuri suka yi to kun san jahili bai saba da wannan ba duk wanda ya gani da wannan ya ce bai roƙo kuɗi an gare dai haka jahili zai ce to shi sa Allah ya ce ya ya hasabu humar jahilu a gani a jahili yana zaton su masu kuɗi na mina ta'affufi don kamun kai da azurta su da shi shi Allah Ta ta'arifu wa bisimahum kana gane su da sibobin su waɗanga mutane ne a da aka gane su da shi Ya ce la lunan nasa ba su roƙon mutane ilhafan ko da ilhahu nau'in kwalwar da bino lihahu ko kamar ta ba su roƙo kuma an ce lafi alunan nasu hafan, ba su roƙon mutane su nace su nace su yi ta matsa roƙo to kuma ba su yi ga sunan ba su da ba su da ayyuka addini su yi musu yawa ba su da lokacin hita su ta yi wani wuri su yobe da kuɗi kuma ba su da kuɗin kuma ba su roƙon kowa sai Allah akwai su ba su da yawa irin waɗanga masu waɗanda sai gobe wa matun fi ko min khairin duk abinda kun ka ce na alheri ko ga waɗanga mutane ko ga wasu fa inna Allah biya alimu lalle Allah masani na da shi'a su kun ga irin waɗanga mutane akwai su haka duk sahaba annabi sun ka kasance amma Allah da iko ne kun ga ƙarshen su mai duka ya ba kowa wadata wa man tasabbara yusabbiruhu a wanda ya nemi hankuri Allah zai taimaka mai da abin da zai yi hankuri wa man ta'affafa ya'affafu wanda ya nemi ya kama kai ne daga roƙe-roƙen mutane Allah zai bashi abinda abin da zai yi lalura sai ba sai ya roƙe mutane ba haka hadisi sai ya ambata saboda haka duwan duk ko almajiri ko malami ko wani mutum na daban ko namiji ko mace duk wanda Allah ya azaita da wadatuwa da abinda Allah ya bashi bai roƙon kowa sai Allah ya Allah ya so sai Allah ya azaita shi da Allah amma wanda ya bude maka ne kowa roƙo annabi ya ce ya bude kowa la tufta la tughlaq ya bude kowa wanda ba a kullewa wannan kowa da ya bude maka ne ya bude ta kenan za a ci gaba da kullum sai yaro kullum sai yaro ai shi yasa kuwa ganin yan siyasa na wahala mutumin da dubu goma ya kamata ya samu ya lalura sai dan siyasa da ke dubu hamsin ya bashi bai san darajar kuɗi ba dubu goma ɗan dangare ya kabida in an bashi su in ya kula da su suna kwana goma to bai san darajar kuɗi ba ya ga dubu hamsin sai ya tai wajen shi sai wanga ya sai wanga sai ya kashe su duka yau duka ya kashe su yau jibi sai ya koma dawa wajen dan siyasa nan kuma ba dubu goma ba dubu hamsin ya tobe da yanzu yanzu ya dawo ba dubu hamsin ya tobe da dubu ɗari biyar ya tobe da sai bai samu ko dubu goma ba sai ya koma shi taɓace-ɓace duk abin da an kai mai yawa mace kuma shi kenan tun da ya bune makai ne kowa roƙo shi kenan babu radda zai koma wadata wadata ka in yana samun takila sai lahira in ya shiga aljanna ka bude maka ne roƙo to wahala ta ce don haka ka roƙi kowa sai Allah wai za ka alta fasa alillah in za ka yi roƙo roƙi Allah ko kaka ka kame kanka daga roƙo hitina ne roƙo talauci ya kaka ana samun kuɗi gaban zaka in an kai sa'a amma ba su da albarka sai ka ji an ce wasu mutane sun yi roƙo sun yi roƙo rara kaza roƙonsu wanda aka ce malancin ka ji an ce an samu miliyan ɗari kaza miliyan ɗari kaza zuwa wata guda sai ka ga jagoro na abin nan suna da ɗan bashi da za su ci abinci da lura ta taso babu abin ana da ɗan bashi to ba su da albarkar su kuɗin roƙo haka nan nasu Allah ya ba mu kariya da tsaro ne allazina yunfiquna amwalahum bayan Allah wayanda ka ciyar da dukiyoyinsu kyauta da sadaka da sada zumunta bil layli wan nahari da daddare kuma da rana sirran wa alaniyatan da bayyane falama ajruhu inda rabbi to suka sana da ladas wajen ubangiji duwa inda ka ciyarwa da dukiyoyinsu da daddare da rana boye da bayyane saboda Allah ba don kowa ba to falama ajruhu inda rabbi suna da zada su wajen ubangiji su wala khawfun alaihim babu tsoro gare su wala hadan na kuma za su yi bakin ciki ba babu tsoro babu bakin ciki su wadanda kowa ka yi dan Allah duk abin da aka tsoro Allah zai ba shi kariya daga wannan tsoro duk abin da ka sa bakin ciki Allah zai kare shi nan gare sai ka ga an kwaso rigima an kwaso rigima wadda kila kai inda kai na ka wada cikin hawan jini na kan ma sai ka ga wanda aka kwaso ma ita da yake yayi abi ne saboda Allah sai ka ga ya kwanta ko min biyar ba ya shari da kwana wani bi ma sai ka ga ana magana yana ambaje bata dame shi wannan bakin ciki da ka sa jini ne ya babu la khawfun alaihim wala hum yahzan kowa ka sai irin ga taimako shi duk abin da ya kai saboda Allah kowa ka sai irin ga taimako duk abin da ka kai to kai da Allah idan ka yi da Allah to Allah ya maka wannan alƙawari la khawfun alaihim wala hum yahzanun amma kana yi ba da Allah ba kana jira a gode kana jira ayo ma dan eh, kana jira ayo ma dan committee a ce dattijo mun gode alhaji mun gode sarki mun gode malam mun gode wayan ba gode ba sai damuwa ta shimma ya awabba ka damu da wannan ba ka dai abin da yi ga ganinka Allah ya umarce ka da kuma ka yi to sai ka yi tabbatar komi na godewa ya gode ma Allah wannan ma bai godewa ya gode ma abin nan dine kulu na riba bayan Allah waɗanda ke ce ba wajen sana'arsu la yaqumuna ba su tashi tsaye in ba ta yi illa kama ya kuma lazi ya taka batsaro shaidan sai kama wada wannan da shaidan ka kasuwa ya ka tashi mina masu daga shawar shaidan wasan shaidan yana da shawa wadda in ya shayi mutum sai ya faɗi farfaɗiya ko? kun san farfaɗiya kashi biyu take farfaɗiya ta shaidan wadda take ciwon hauka na in da ya sha mutum ya sa ya wannan haukar to akwai wadda take kuma rashin lahiya ɗaya na, ba hauka ta ba shi inda duk abin bai tashi ba za ka gan shi lahiya ɗau akwai wanda ko da gani ne ka ga alamun ko bai faɗi ba yana da alama mara lahiya wannan ita a tashe ɗan to masu ba da masu ba da abu kaɗan masu dai ce raba dunkule ranar kiyama in ka gama mutum na tashi ya tashi ya faɗi ya tashi ya faɗi to yan riba ne dalika abin da ya sa bai annawa kalu domin suciya sun kai innamal bai'u da riba dama kasuwanci daidai yake da riba maimakon su ce dama riba daidai take da kasuwanci sai sun ka sanya riba ma ita asali kasuwanci rehiya Allah ya ce to ƙarya suka yi wa halallahu riba ya Allah kan ya halitta ciniki kasuwanci wa harama riba amma riba Allah ya haramta ta saboda haka kasuwanci a asili kuma riba ba asili ta ba kuma riba haramun ta wa harama riba wa man ja ja'ahu mau'izatun min rabbi wanda duk wa'azi ya zo mai daga Allah ubangiji ne ya ji wa'azi fanta sai ya bari ya ba falahu ma talafa to duk dukiyar da ya samu ga riba kamin ya tuba to falahu ma talafa ya dauke wannan dukiyar wa amruhu ila Allah al'amari ne yana ga Allah wato ya mai da alamari ne ga Allah ya duba. wa man ada wanda ku ya dawo ya ci gaba da riba bayan kuma ya ji riba ya ji matsayinta ya ji haramanta ya dawo ya ci gaba da yi ko la ya ci gaba da yi kuma da waccan lafazin da suka ci innamal bai'u mithl riba kasuwanci halan na suka ci to ai yayi halatti kamar riba wato kun ga riba ta isa matuka ga halatta wurin su to wanda ya dawo gari ba da yawan na aƙidar kun kafirci na halitta haram to fa walaika sabon nari wayannan sune yan wata wanda khalidun to an kaddara musu da waba ce kun riba wato ƴan mutum riba haramun ta amma ƴan mutum ya halitta ta ya kafirta wanda ya kafirta in ya shiga wata bai ta shi yasa aka ce hon fiya khalidun kuma dukiyar riba ba ta albarka ya maƙullahun riba Allah yana ɗebe dukiyar riba yana sheƙi Allah yana ɗebe albarkar dukiyar riba wayar da sarakati dukiyar saraka ko yana ƙara mata yawa dukiyar da aka nema ta hanyar halal ta hanyar halal aka nemo ta kuma sannan wato an kai sadaka da ita to Allah na ƙara mata yawa dukiyar da an kaɗe ɗebo ta hanyar riba ya maƙuwa allah Allah yana sheƙi ta yana ɗebe mata albarka wallahu la yuhibbu Allah ba ya son kulla kafare duk mai yawan kafirci a fi mai sabo duk mai yawan kabirci da sabo Allah bai so ne kaka samu cikin su ya rahman innal ladina amanu wa amilu salihati lalle lalle wa nan da suka yi imani kuma suka yi ayyuka na kwarai wa ga masala kuma sun ka da sallah wa atawu zakka kuma sun ka bada zakka lahu ajruhum inda rabbi suna da cikakken ladar su wajen ubangiji wala khawfun alaihim babu tsoro gare su wala hum nuna ba za su yi bakin ciki ba kun gani duk wanda ya bi shari'a Allah zai ba shi lada ya kare shi daga tsoro ya kare shi daga bakin ciki wanda duk yayi umfani da dama ta yayi aikin kwarai amma idan mutum bai yi unhwani da dama ta yi abin kwarai ba kun ga mabuni maganar akwai tsoro gare shi akwai bakin ciki gare shi ya ayyuhal na amanu ya ku bayan Allah wa'anda suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah ya sake dawowa gare ba ya ku bayan Allah masu imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wadaru ma bake min riba ribar da kun ka kulla kasuwancin ta da ku da wasu abinda ba ku ansa ba na kuɗin riba to wazaru ma ba ke minar riba abin nan da ya rage na ribar da ba ku anso ba ku bashi ku ansu kuɗin kuɗai ku ansu kuɗin kuɗai amma ita ribar ka ku anso ta in kun tu mumini ne in kun zan mumini kun yi kasuwanci da shi na riba akan naira goma in babu riba akan naira bakwai to yanzu da kun ka ji wa'azi kun ka gane to ku an so naira ko bakwai riban nan ta naira uku ku bar ta kakku an so amma in kun tumuni ne in kun zan zama ne wayan lam tabalu idan ko bakwai haka ba kun ka ci gaba da yin riba bayan kuma kun ji an hana ta to fa azanu bi harbi min allahi wa rasuli ku sani at-ta'zim sanawa kiran sallah kenan sanawa to fa'azanu ku yi sani bi harbi min Allah wa rasuli akwai yaki tsakanin ku da Allah da manzo ne ku yi sani yanzu ko kun shirya Allah ya shirya za a kara da ku da Allah kun gare ba mugun kasuwanci na Allah ce fa'azanu bi harbi min Allah wa rasuli ku yi shiri ku sani akwai yaki tsakanin ku da Allah kuma da manzo ne ba ma da Allah kare za ku yi ba manzo Allah ma zai kawo hari zai kawo gudunmuwa kun ga riba mugun kasuwanci na da Allah ya wa wannan mugun alkawanci. amma wa in cibta in kun tuba daga riba falakun ru'usu amwalikum ku an shika min dukiyar naira goma ka sai su mai naira uku na riba naira bakwai kuɗin kaya Allah ya ce to abin nan falakon rubusa amwalikum asalin dukiyar kuɗin nan na hakika kwa aso naira bakwai da nan kuce ce ya kawo su la ta zulimu na kakwai zalunci wa la ta zulimu na ka'a zalunci. la ta zulimu na kakwai zalunci wa la ta zulimu na ka'a zalunci. an sarraba gare ku zalunci na hana muku uwa kuɗin ku zalunci na to kakwa an shirya ba ku yi zalunci in kun an shirya ba kun yi zalunci to kakwa an shirya ba ku yi zalunci shi ko in ya rike muku kuɗi ya zalunci to kai ya yi zalunci ya rike muku kuɗi amma wannan da an ka kulla kasuwancin raba da shi an ce in kun tuba ya ba ku wa kuɗinku in kun tuba ya ba ku wa kuɗinku kamar da an ka ce to fa in kana zu usratin idan wanda aka kulla daban da shi matalauci na an ce ya ba kowa kuɗin kutuwa shi shi matalauci na A abin na nan wadda an ka yi shi nake nan bai iya kawo kuɗi kamar da yau da kun ga ana wa malaman firamare a kawo kuɗi ana sai da buwan shinkawa dubu hamsin a baka dubu talatin kuma kai lalura ta saka an she su abin nan dubu hamsin na ya sayi dubu talatin in ka bari ya kuɗi ƙasa ba ka da wadda za ka yi sai ka ansa yanzu an ce ya tuba ya tuba ya to ya ce to o kuɗi na da na baka dubu talatin ba na abina kai ko ba ka da so riba dai ta ɓaci amma ba na zirafin ila mai tsara a jinkirta ma ya samu ya mai da okudi amma dai ita ribar babu ta sauran okudi kuma a jinkirta ma ya samu kaiwa an ta saddako khairun lakum ku yi mai saraka ya alheri gare ku ce kaiwa ne a kudin nan dai baka da suwa na yayi in kuntum na idan kun kasance kuna da kuna da sani sosai ya karatu akwai wani mutum da ya ce wannan wani karatu da aka yi nan ga wannan ayat mun yi bayanin wasu mutane kun san waɗanda muka yi manafiyoyi da wannan ayat kuma sun kai rangwame ga suka da suka bi Allah ya buɗa musu wani ya ce shi a sanadiyar da ya ƙara gane suna sosai ya ce mai wallahi shi ma ya yi hakan ya ce kuma ya ga buɗi to shi a sanadiyar wadda ta sa ya ƙara gane sunayen yanzu cikin manyan mawadata dai yana cikin su waɗanda bin suna sosai ya ce wannan abu da aya ta faɗa ya ce da ya gwada shi sai Allah ya taimaka sai ya ƙara gamsuwa da cewa in mutum ya bi Allah Allah na tare da shi wata ku yawa matur ja'u na yi ilallah ku ji tsoron yini wanda za a dawo da ku cikin yini nan ilallah zuwa ga Allah kun ga ranar kiyama yini na wanda za a dawo da kowa da kowa zuwa ga Allah babu kowa sai Allah ran summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan a cika ma kowace rai sakamakon abin da ta aikata wa hum la yuzlamuna su mutane ba zalunta su kowace rai za a saka mata da abin da ta aikata wa hum la yuzlamuna halittu ba a zalunta su saboda haka kowannan ku shi abin kwarai ranar kiyama kowa su kullum na su ma ba kowace da za a cika mata cikakken sakamako ga abin da ta ma kasaba abin da ta aikata saboda haka kowa ka son sakamakon ƙwarai shi kokari shi ya san ƙwarai kowa ka son sakamakon ƙwarai shi kokari shi abin ƙwarai. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون saboda haka kowa na nan buɗe kowa ka san ai mai alheri ya aikata alheri kowa tana nan buɗe ko aikata alheri ya aikata mai alheri ko aikata shari ko kun gama magana aikata shari ko zai ga kan kwashe Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani ya ƙara mana tsoro ne ya ƙara mana ibada ta yi, ya ƙara mana akalafi. Allah ya ba mu kariya da tsaro ne daga sherori na masu nihimma da sheri na ɓoye da na bayyane ƙananan su da manyan su kwakwalla mana shiri Allah ya mai sai gare shi kowa addaniya ya ba mu tsoro Allah ya ba shi tsoro kowa addaniya ya hirgita mu Allah ya hirgita shi wanda duk addani ya walakanta muku Allah shi walakanta shi gina mana rami ko yana gani ya yi ‘yar dubara mawaɗa ya koma gihi shi dariya Allah shi kaɗa ya ciki. Ko da ya ka lura ga shi ya haɗa ruwa sun kai mai ga waya, bai ya kai ƙasa balle ya dana wani abu bai iya wa sama, ya halaka cikin shirin da ya shuka makai. Sai mu yi wa annabin musalati sallallahu alaihi wasallam. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم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 يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا الله منا روقنك الله كغفرتا منا يا الله كغفرتا منا يا الله كغفرتا منا دكان ذنوبنا الله ka gafarta mana ka ƙara mana imani Allah ka gafarta mana ka ƙara mana tsoronka Allah ka gafarta mana ka ƙara mana ibada kada ya salatu Allah ka gafarta mana ka raba mana da sabonka da sha'awa Allah ka gafarta mana ka tawa mana asiri duniya da lahira ka yashe mu kunya duniya da lahira ka kare mu daga dariyar makiyan mu duniya da lahira Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu uwayenmu Allah ka gafarta musu Allah ka yahi masu Allah ka tosaya masu Allah ka sa aljanna makomarsu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu ka gafarta ma ɗiya da iyali da zuriyar uwayenmu Allah mu duka Allah ka sa aljanna makomanmu saboda albarkar sunayenka Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyalanmu iyalin ma Allah ka ƙara masa shiryarka Allah ka daidaita su ga hanya Allah ka warkar da marasa lahiyarsu Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyarsu Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu ka gafarta mana baki daya don albarka sunayenka da sabobinka madaukaka Allah ka sa aljanna makoman Allah ka gafarta mana ka gafarta ma ɗaya da zuriya waɗanga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka tsare mana su ya Allah ka kare mana su ya Allah ka kiyaye mana su ya Allah ka sa musu albarka ya Allah ka sa musu albarka ya Allah kai manya manya malaman musulunci da su masu tsoronka ka kare su ka ɗaukaka su ka girmama su kuma ka sa aljanna makoman mu tare da su ka tausaya mana Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya don wani rashin lahiya da a cikin jikunkunan ga ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu kuma ka warkar da marasa lahiya ka tausaya mana ka taimaka mana ya rabbal alamin ya Allah ka tosaya mana ka taimaka mana ya rabbal alamin ya Allah ka sa mai kyakkyawan ƙarshe ya Allah ka sa aljanna makoman don bukatun mu na alheri ya Allah ka biya mana su wayanda ba na alheri ba ko kamar alheri ka biya mana su abinda don muka tsoro mun roƙe ka kare ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka tosaya mana ka ansa mana addu'o'in muna ƙara konka Allah bai asma'ikal husna wa sifatikal ula Allah ka zauna da Najeriya lahiya Allah ka zauna da Najeriya lahiya Allah ka hada kan Najeriya Allah ka hada kan 'yan Najeriya Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da tashin hankali Allah ka gusar da tsoro da hirgita mahukuntan wannan ƙasa Allah ka daidaita su ga hanya ka ba su mataimaka ka ba su mashawarta na kwarai ka kare mu kuma ka kare su da albarka sunayenka Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka shirya mutanenta Allah ka haɗa kan mutanenta Allah ka sa son juna tsakaninsu Allah ka shirya mahukunta arewa Allah ka aza su ga hanya Allah ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai Allah ka kare maka kare su Allah ka kare maka kare su Allah ka zaunar da jihar malahiya Allah ka ƙara ma jihar mu lahiya da zaman lahiya dukkan ɓangarorinta Allah ka zaunar da mu lahiya ya Allah ka zaunar da mu lahiya ya Allah ka zaunar da mu lahiya ka gusar da tuna da tashin hankali ka haɗa kan mu ka haɗa kan wannan jiha mu. ka haɗa kan mutanen wannan jiha mu. ka shirya mu ka shirya mahukuntan wannan jiha mu. Allah ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai ya Allah ka kare mu ka kare su Allah ka zauna da mu lahiya a cikin wannan gari namu da ƙauyuka Allah ka gusar da hitina kowace iri ya Allah ka kare mu ka kare garin nan namu da ƙauyuka ya Allah ka kare mu ka kare garin nan namu da ƙauyuka Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka ƙara mana kwanciyar hankali da natsuwa Allah ka gusar da hitina kowace iri Allah ka gusar da tashin hankali kowane iri ka gusar da hirgita ka gusar da kowane tsoro Allah ka zaunar da wannan gari da ƙauyuka ne lahiya Allah ka taimaki almasira ka taimaki jama'arta ya Allah ka kare masira ka kare jama'arta ya Allah ka zaunar da masira da jama'arta lahiya ya Allah ka zaunar <coughs> da masira da jama'arta lahiya Allah ka gusar da hitina kowace Allah ka kare maka kare gidajenmu ya Allah ka kare maka kare gidajenmu ya Allah ka kare ka kare gidajenmu Allah ka kare ɗaya ka kare iyali ka kare zuriya inda don makaita inda duk suka yi ta Allah kai mana arzikin ta ya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya Allah ka kare maka kare makarantun nan don albarka sunayenka ka shirye an makaranta ka zaunar da makaranta lahiya ka shirye an makaranta Allah ka tusaya mana ka kare ka kare masallatayen Allah ka zaunar da mutanen masallaci lahiya ka zaunar da limamai da su lahiya da mu da su duka ka ba mu kariya da tsaronka wuraren zaman mu ka kare wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare wuraren tahiyoyin mu ka kare don albarka sunayenka ka kara mana imani da lahiya ka kara mana kariya da tsaronka Allah ka kyautata Allah ka kyautata ƙarshen mu Allah ka kyautata ƙarshen mu Allah ka sa mu cikin auliya'ika Allah ka sa mu cikin ambayin ka salihai Allah ij'alna min ahli janna ya Allah ij'alna min ahli janna ya Allah ij'alna min ahli janna min الذي الذين تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير Allah ka ansa mana addu'a Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga shari duka Allahumma ghafir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa bi yadika khairu kullu wa ilayka yarji'u al amru kullu nas'aluka min khairi kulli wa na'udhu bika min sharri kulli اللهم اغفر لنا ولوالدينا